بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu ya ƙara rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ranar da ajalinmu zai riske mu muna ƙara jaddada godiya ga Allahnmu subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo da mu wannan majalisi a waɗannan kwanaki da muke karanta wannan littafi na aqaidu shi'ati al-imamiyyati al-ithnai ashariya wannan littafin mai fayyace mana aƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu ɗin nan wanda kuma babban manufanmu shine watakila Allah maɗaukakin sarki ya shiryi waɗansu da suka shiga wannan aƙidar a wanda ba su yi nisa ba su gano abin da ke kunshe a ciki wanda suka shiga wannan aƙidar don abun duniya to su san abun duniyan nan za a mutu a bashi wanda suka shiga don wani mukami to a san lallai mukami nan za a bashi in ma don kuɗi ne nan za a basu mutum zai je lahira a inda layan fa'umalun wala banun inda dukiyan da duk abin da ya tara ba za su amfane shi ba saboda haka muna karanta shi da kyakkyawan manufa da kuma tausaya ma 'yan uwanmu wanda suka fada cikin wannan akidan. da fatan Allah maɗaukakin sarki ya shirye su su yi tunani a kai mutum ka zauna a rayuwanka banda zagin wani da la'anan shi da tsine masa baka da wani abu ko da ɗan uwanka ne kullum ka zage shi ka tsine masa an haramta maka bellantana kuma fiyayyun bayin Allah a doron ƙasa shaidan yakan ruɗi mutum ya zamanto na ƙasa da kai can ƙasa ƙasa wanda ba komai baka ga baka zagin shi sai sai dan ya ɓaro maka manya manyan mutane manya manyan bayi a doron ƙasa a ce ka rika zagin su domin zunubinka ya ƙara girmama domin in ka zagi babba to zunubinka babba ne to saboda haka za mu ga duk wani sako sako ne amma yin shi a harami a makka ya fi girma duk wani zunubi zunubi ne amma yin shi a ramadana wata ramadana ya fi girma to duk wani zagi mazagi ne amma zagin irin manyan mutane irin waɗannan bayan allah hatsari ne da fatan allah ubangiji ya sanya ma wannan al'amuran namu karatuttukan namu karɓuwa innahu waliyu zalika wal qadiru alai da allah a kashe wayoyin nan don allah to ga munan allah subhanahu ta'ala ya kamu yau ina jin muna nawa ma ga watan rabi'u sani uku ko muna uku daidai ga watan rabi'u sani shine watan hudu na kalandar musulunci na shekara ta dubu daya da dari uku da da talatin da bakwai hijiriya wanda ta yi daidai da a ina jin sha hudu sha hudu daidai ga watan daya na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a inda za mu tashi kan tambaya ta sittin da tara tana cewa hal qala shuyukhu shi'ati bi shahadatin salisatin ma'a shahadataini shin shehunan shi'a bayan shahada guda biyu suna da ƙarin shahada ta uku suna da ƙarin shahada ta uku mun san duk musulmi abin da ya zo mana shine shahadatu Allah ilaha illallahu sai wa shahadatu anna muhammadan rasulullah ko ba haka ba abinda muka sani duk wani musulmi ya sani to shin shi'a sun takaita akan shahada guda biyun nan ko kuma suna da wata shaida shahada ta uku da suka karo bayan shahadatu Allah ilaha illallahu da muka sani wa shahadatu anna muhammadar rasulullah da muka sani tun shi'a a nan suka takaita ko sun karo nasu na uku shine tambaya amsa ta ce na'am eh suna da ƙarin nasu suna da ƙari wahiyar shahadatu anna aliyan waliyullah sai ka ƙara wannan ka zamanto cikakken musulmi saboda haka da mutum zai shiga wannan aƙidar ta san in za ka shiga aƙidar shi'ar to sai ka zauna ne an laƙana maka irin kalmominsu yanda idan wani zai musulunta wanda ba musulmi ba ya zo ya tsaya nan mu ce ka ce ashadu an la ilaha illallah ya faɗa wa ashadu anna muhammadar rasulullahi ya faɗa ko ba haka ba da ya faɗi wannan ya shiga mai musulunci to idan mutum ya je wajen shi'a sai su ce ka ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wa ashadu anna aliyan waliyallah sai ka ƙara da wannan na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzo ne na Allah kuma na shaida sayyidina Ali wali ne na Allah wai ba wali na Allah ba Umar ba wali bane na Allah Abubakar ba wali bane na Allah Usman ba wali bane na Allah Muawiya ba wali bane na Allah kai ma wali ne na Allah yes domin Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wal allazina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani da Allah kuma suke tsoronsa su waliyai ne waliyai ne innal ladina amanu wa lam yalbasu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa humul muhtadun nan duka matukan kana da kyakkyawan alaka da Allah baka saba masa to kai masoyi ne na Allah Allah ne majabincin al'amarinka ina fata innama waliyuhumullahu wa rasuluhu wal mu'minun to mun ji wannan fayuraddiduna fi azanihim suna maimaita wannan a cikin kiran sallansu an kaji wajen kiran sallansu za ka ji ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna aliyan waliyallah ashadu anna aliya waliyallah wa ba'da salawatihim bayan sallolinsu kuma suna maimaita shi wa yulaqqinunaha mautahum hakanan idan dan eh, shi'a zai cika aka ga alaman zai mutu to yanda za ka zo naka kana ƙoƙarin lakkana masa la ilaha illallah la ilaha illallah don ya cafe to su suna hada da wa ashadu anna wa aliyya waliyallah eh, su suna tsayawa sosai su ga mutu ya cika da wannan kalman ashadu anna aliyan waliyullah suna lakantawa mamatansu idan suna jinya suka ga mutum zai mutu ina fata an gane sukan lakana musu qala shaykhuhumul abin da wani babban shehin su majalisi yake cewa la bu'udu kaunu shahadati bilwalayati min al ajza'il mustahabbati lil yace ba abun nesantawa ba ne. kasancewan shahadatu anna waliyan anna aliyan waliyullahi yana daga cikin wani yanki musamman da aka fi so ka faɗe shi lil adani yayin kiran sallah wato karka kore wannan wani yanki ne daga kiran sallah li shahadati shaykhi alwal wa shahidi wa ghairihim bi wurudil akhbari biha domin akwai babban shaihinsu da ya ba da shaida ya tabbatar wal allamatu da wani babban hamshakin malaminsu wa shahid da manyan shahidai wa ghairihim waye ash-shahid anan ash-shahid wanda shine al-Husayn kenan ash-shahid al-Husayn duk ya tabbatar wato eh, sayyidina Husayn duk sun tabbatar da wannan bi wurudil akhbari biha cewa hadisai da bayanai duk sun zo akan cewa ashadu anna aliyan waliyullahi wani yanki ne daga cikin menene kalman shahada wani yanki ne cikin yankin kiran sallah dole a sanya shi duk sun tabbatar da wannan saboda haka a wajensu babu ja da baya ka duba biharul anwar ina fata an gane biharul anwar shafi na tamanin da hudu da kuma ɗari da goma sha ɗaya babul azani wal iqama littafinsu da suka wallafa a ƙarƙashin babin kiran sallah da yadda ake iqama saboda haka in an zo iqaman ma sai الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن ولي ولي الله حي على الصلاة حي على آمين salatu karkamatu salatu haka duk inda ashhadu an la illa da anna muhammad rasulullah yazo to ana attaching ashhadu anna aliyan waliyullah ina fata an gane ko waftara hujjatuhum al babban shaihinsu da suke kafa hujjoji da maganarsa mai suna kulaini ya kirkiro musu hujja ala abi ja'far ya danganta shi ga abu ja'far wai abu ja'far ne ya faɗa alhalin kuma wa hashahu wallahi yana nesa ya nesa da wannan maganan bai san da ita ba amma an manna ta a gare shi wai ya ce laƙinu falaƙinu mautakum ku rika laƙana wa mamatanku indal mauti yayin da kuka ga alaman za su mutu ku lakana masu shahadata Allah ilaha illallah wal walayati ku lakkana musu wannan bayan kun ce shahadatu la ilaha illallah ku lakkana musu annahu aliyan waliyullah ku hada musu da wannan hatta mamacin ka ma in zai mutu kaga alama kana jinya asibiti ko yana gida ne ko ne abu ya faru da shi kaga rai zai halinsa ka yi ƙoƙari iya iyawanka in ji su bayan ka ba shi kalmar shahada ka haɗa masa da ali da ali kuma ku duba me manzo Allah sarsala ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah ko da halal janna to ba he shedan ya nuna musu na Allah zaka fara faɗa sai ka cika da nawa na ali din mana kaga ai an saba kenan an mutu da sunan ali ne a baki ai domin shi annabi sallallahu alaihi wanda karshen maganarsa a duniya ita ce la ilaha illallah sai ya mutu ina za shi insha Allah aljanna to wanda yazo yace ka kara da bayan ka ce la ilaha illallah ka kara da ashadu anna ali waliyullah da Allah da wanne ka cika kenan wanne ne last aliyu ne kaga ka cika da shirka ka cika da shirka saboda ba ba da shi ba shi bane last din ba shahadatu Allah ila ilaha illallah bane na karshen Ali waliyullahi ne karshen to shine matsala ka gani wani hani ne karka cika da shi ka cika da sunan wani ba Allah ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri ah, sai mu je wannan maganar ku duba littafin su na biyu furu'ul kafi mujalladi na uku shafi na tamanin da uku kitabul jana'iz suna da littafin su mai suna littafin janaza babu talqinil mayyit karkashin babin laqana wa mamaci kalman shahada haka nan ku duba tahdhibul ahkam shafi na ɗaya ai mujalladi na ɗaya shafi na 195 kitabu taharati karkashin littafin tahara babu talqinil muhtadarina babin lakkanawa wanda aka ga mutuwa ta halarto musu kalmar shahada ku duba can ciki za ku gani hakanan ma wasa'ilu shi'ati akwai littafi mai suna wasa'ilu shi'ati mujalladi na biyu shafi na 422 kitabu taharati babu istihbabi talqinil muhtadar babin da ake wato son alakkanawa wanda aka ga alamar mutuwa za ta zo masa da wannan ya cika da wannan ina fata an gane mu je tambaya ta saba'in shi a shi'ati fil irja'i menene wato aƙidan malaman shi'a game da al'irja'u eh, al'irja wato irja'i shine wato shi wannan aƙida ce wanda ta saba wa aƙidan ahlus sunnati wal jama'a shine kawai aƙidan murji'awa idan kai imani da Allah kawai ka san Allah kawai kai imani da Allah once ka yadda cewa kawai Allah shine mahalicci to in ya so ka yi abin da ka ga dama kawai zunubai ba sa taɓa cutar da mutum in kai imani once kawai kace la ilaha illallah once kawai shikenan shan giyan mutum da duk wata alfasha da kaba'ira ba ta cutar da imani yana nan daram kawai babu wata matsala to me aqidan su shekunin a game da wannan amsa innal imana indal murji'a bari ku ji definition na imani a wajen murji'awa huwa ma'rifatul kawai in ka san Allah shikenan in ka san Allah shikenan mu kuma ai imani a wajen ahlus sunna da dukkan al'ummar musulmi shine kaulun bil lisani ko harce furtawa da harce wa atiqadun bil janan zuciya ta kudurce wa amalun bil arkani ko bil jawari ayyuka kuma su yi ta me gabobi su me su yi ta aiki su yi ta aiki harce in ya furta zuciya ya karbi nashi gabobi kuma su rika menene su rika fassara abin da ke cikin zuciya a ga sallah da duk wani aiki da gaɓoɓi zai yi a gani to su kuma a wajen wajensu saɓanin haka ne shine ma'arufatul lakai da ka ce la'ila illallah ka san Allah kawai na kai je ka kai abin da ka ga dama kawai je ka kai abin da ka ga dama saboda haka wani aiki wani menene duk baya ba zai shigo cikin wannan ba to kun ji a wajen murji'awa su ma wani waɗansu sect waɗansu ƙungiya ce ta addinin musulunci wanda suke da matsala a cikin aƙida wa amma inda shi shi'a ce amma a wajen malaman shi'a kuma ma'arifatul imam kawai ma'arifatul imam da ka san sayyidina ali kawai au hubbuhu da ka so sayyidina ali kawai je kai abin da ka ga dama karka damu da wani aiki ko wahalar da kai wajen ibada ko kuma ka ce wai kana da matsala don ka rayu kana mashayin giya mazinaci dan liwadi dan kaza kaza no matukar akwai soyayyan ali kawai a zuciyanka kawai kuma kana son shi kuma ka san shi kana son shi kawai je ka kawai kai abin da kaga dama an baka lasis kawai karka damu kar damu duk abin da ka je kai na ta'asa tunda akwai soyayyar sayyidina ali tana narkar da wannan abun kawai zunubi ba zai taba manne maka ba kawai tunda akwai soyayyar a tare da kai shikenan ina fata an gane ko kun ga murji'awa ma'anan sun dan fi su ma domin murji'a suka ce sanin Allah kawai ko ba haka ba yawa in ka san Allah shine ka je kai abin da kaga dama su kuma wannan din kayi abin da kaga dama kuma ba ma da Allah ba a'a sun hada ka da Zayyidina Ali ne kaga wannan ai kusan 20 ne wannan walihadha saboda su kare wannan maganar su su sama mata gindin zama da hujja iftarau sai suka kirkiro ƙarya maganan da bata da asali bata da tushe alam nabiyyi ku duba suka danganta ta ga manzon Allah ila da amince Allah tabbata a gare shi wai annahu kala shi annabi wai ya ce wa hashahu kuma har abada ayyul iyazu billah annabi bai faɗe ta ba yace hubbu aliyin wai annabi ya ce hubbu aliyin alaihi salam son son sayyidina ali hasanatun wato aiki ne kyakkyawan da la tadurru ma'aha sayi'atun duk wani zunubi ba zai affecting din shi ba ba zai cutar da shi ba wa bughduhu kaman sayyidina ali da kiyayya ga sayyidina ali to wannan zunubi ne mai girman gaske wanda duk wani aiki mai kyau baya amfanan mai shi ina fata wato idan kai musu sayidina ali ba sayidina ali bane na farko farkon khalifa abinda su ai muna son sayidina ali ai ai su sun kansu sun san mu yi imani da sayidina ali sai dai su inda muka sa sabani da su mu fa ba mu yi rankin din shi a matsayin shine na farko ba yawa su kawai shi kadai ne bayan manzo Allah ba wani amma sun san ai muna cewa Umar Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhu sun sani sun sani to idan ka ji suna ce wai soyayya ka so sayidina ali ba irin soyayyan da muke masa a cewa shine na hudu fa a jerin gwano khalifofin manzon Allah a'a ka so shi ka yi imani ka da shi cewa shine na farko babu waɗansu kawai shine kaɗai kai tsaye ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wai son sayidina ali kawai ka gama dukkan wani aikin alkhairi a duniya wanda duk wani saƙon da kai kawai ba zai yi ba zai mai ba ba zai tasiri ga wancan ba haka nan kin ali to zunubi ne wanda duk wani aikin alheri duk wata ibadan da kai ba za ba za ta amfane ka ba ka je ka yi haji sau ɗari ka yi umra sau ɗari ka gina gidan mara ka gina masallatai ka yi sallah ka wuni da azumi ka wuni da nafila ka karanta ƙur'ani matukan ba ka yadda da ali bane shine na farko to waɗannan ayyukan duka kawai shirme kake ba za su taɓa amfanan ka ba amma once ka yadda sayyidina ali din nan shine farko ka so shi to in yaso duk ka jingina wata ibada je ka yi abin da ka ga dama na ta'asa kawai wancan soyayyar kawai duka za ta rika tunkuɗe su tana narkar da su kai kuma ka tashi tsabbo da kiyama ina fata an gane mutum ya hau wannan aƙida ya kaɗe ai la'ilazi ya kaɗe Allah ubangiji ya rufa mana asiri wannan maganar ku je littafi mai suna kitabul fada'il littafin da suke bayyana falalan sayyidina ali شافي na nawa casa'in da biyar fi الإمام علي imami ali wato ci wani wanda yake bayan waɗansu ɓangarori na falalan sayidina ali da yake da su sannan ka je littafi na biyu kashful hummati yaye bakin ciki fi ma'arifatil a'immati ko kuma yaye wani al'umma wani abin da zai hana ka abin nan kamar yadda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fa'addu sha'ban 30 yawman wato idan hazo ko menene ya hana ku gani wata ko in idan ba ku samu gani wata to wannan shine kashful gumma yayi duk wani abin da zai hana ka ganin sayyidina ali da sani shi limamai su kai ka duba littafin ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da uku Eh? wanda abin hassan aliyu ibn isa arbeli ya wallafa wanda ya mutu a shekara ta 693 wa annahu sallallahu alaihi wasallam har ila yau suka ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa kala ya ce kuma har ila yau wa hashahu kuma annabi sam bai faɗa ba yace lawistama'atil khala'iqu da dukkan wata halitta ta ɗan adam a duniyan nan da za su haɗu yau gaba ɗayansu ala hubbi aliyu bin talibin a kan son sayidina aliyu ma khalaqa Allah ta'ala annara da Allah bai ma halicci wuta ba eh, da a ce tun zuwan yan adam gaba ɗaya duniyan nan gaba ɗaya sun haɗu kawai wajen son sayidina ali dukkansu to da Allah ma ba zai halicci wuta ba to a asawa a wutan me yayi <laughs> ina fata an gane ko me yayi saboda haka Allah ya tanadi wuta ne ga masu waɗanda ba su so sayidina Ali bane amma da an haɗu gaba ɗaya baki ɗaya eh kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر an Allah ya ce a hadisul kudusi idan ka ji arba'una hadis shine na ashirin da hudu yana cewa da za a ce duniyan nan lau anna awwalakum wa wa da za a ci a tara mutanen farko da na ƙarshe da aljanun farko da na ƙarshe gaba ɗaya su zamanto zuciyansu gaba ɗaya zuciyan mafi tsoron Allah ne irin annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ce duk duniyar nan su zamanto haka ba mai sako kowa kaman annabi yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam da can nan ba zai ƙari mulki na da komai ba haka nan da duk duniyan nan na farkon mutane da na ƙarshen su da aljanun su da mutanensu su su zamanto su irin zuciyar mafi fajirci a duniya kamar na iblis duk a bijirewa Allah kowa ya zamanto kawai zuciyar shi irin na iblis ne ba kwaya ɗaya mutum kwaya ɗaya da yake bauta Allah Allah ce ma na ƙasa zalika min mi indi shai. wannan ba zai rage komai ba zai rage da komai ba in ji Allah ba zai rage da komai ba dama ba ni nike amfana in an yi ibadan ba ba ni nike cutuwa in aka bijire mun ba ko ba haka ba an adam ne innama hiya a amalukum nuhsiha lakum thumma nuwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dhalika fala yulumanna illa na Allah yace ayyukan ku ne da za ku tarar gobe kiyama wanda ya zo gobe kiyama ya tarar da alkhairi Shi ne aljanna ce makomansa ba shi ba wuta to falyahmadillah nan ya gode wa Allah Allah ne ya masa wannan gatan amma wa waje da ghaira zalika wanda ya samu sabanin aljanna wato wuta kenan ya je lahira ya ga wuta ne makomansa Allah ce kar ka zargi kowa ka zargi kanka domin na so ka da aljanna kai kaki inji Allah na so ka da aljanna kai kaki kuma annabi ya yi gaskiya ce kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man abako duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake ila wa man ya aba ya rasulullah waye kuwa zai ki shiga aljanna ya rasulullah yace man ata'ani dakhala janna. wanda ya bi ni sau da kafa zai shiga aljanna wa man asani wanda ya saka mun ya bi bidi'o'i ya bi son zuciya ya bi irin waɗannan ta dakhala nara zai shiga wuta wannan shine Allah ubangi ya sa mu dace ya rufa mana asiri duniya da lahira ku duba wannan maganan fa wai annabi suka dangantawa kuma annabi kafin ya mutu me yace man kazaba alayya mutu amidan wanda ya kuskura ya mun karya da gangan yana sane falyatabawwa maqadahu minan nar ana zuwa kiyama kawai ya je nemi masaukin shi a wuta kawai kar ya kasan ma inda aljanna mataki don ba zai maganta ba don ba zai maganta ba ta Allah rufa mana asiri wannan maganar ku duba kitabul fada'il shafi na ɗari da goma littafin yan ƙazo har ila yau ba su bar annabi ba suka sake kirkiro ta magana suka manna masa wai annahu qala shi annabi sallallahu ya ce wa hashahu alhalin aka tau annabi bai faɗa ba yace ma min abdin babu wani bawa wala amatin ko baiwa ya mutu wanda zai mutu a ranan da zai mutu wa fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min hubbi ali sannan matukan akwai zu a zuciyan shi kaunan sayyidina ali a zuciyan shi daidai da kwayan zarra an samu wannan illa adkhalahu Allahul janna kawai face sai kawai Allah ya shigar da shi aljanna babu wani bawa namiji ko mace da zai mutu a ranan da zai mutu wal akwai son sayidina ali a zuciyar shi daidai da kwayan zarra face sai ya shiga aljanna daidai da kwayan zarra kawai ina fata an gane son ali ai sun san muna so fa ina so in nuna muku ai ai da da ahlus sunna suke son ali fa ya yadda cewa shine na farko kuma shine da asalin ma annabi jibrilu ne ya kuskure ba annabi muhammadu kun san irin wancan alƙidan na farko to ka yadda kuma da irin duk sifofin da suka bashi yana tada matacce yana saukar da ruwa yana kaza yana waɗannan abubuwan su ake nufi so din ina fata an gane ko har ila yau wannan maganar ku duba al'amali litusi shafi na ɗari uku da talatin da kuma ɗaya saba'in almajlis alhadi Ashar ku duba bisharatul Mustapha littafinsu ne har ila yau shafi na ɗaya aljizu sabi ku duba kashful gummati ɗin nan ma jizu'i na biyu shafi na da uku faslun fi dhikri manaqibin shatta wa mu tafarrika karkashin wannan wato wajen ambaton sifofin sayyidi falalolin sayyidina ali masu yawa da kuma hadisai daban-daban daban da suka yi bayani a kansa waftarau hakanan kuma suka kirkiro hujja da cewa la dukulul jannata ba mai shiga aljanna kwata-kwata illa man a habbahu, sai wanda ya so sayidina ali min al-awwalin wal daga halittun farko har na ƙarshe na duniya eh tun farkon halitta har ƙarshen halitta to ba mai shiga aljanna sai wanda ya so sayidina ali haka nan wala yadkhulun nara ba mai shiga wuta illa man abghadahu sai wanda yake kyaman sayidina ali min al-awwalina wal ga halittun farko da na ƙarshe ina fata an gane ko shi ka duba wannan maganan ilalu shara'i'i a ilalu shara'i'i juz'i na ɗaya shafi na ɗari da sittin da biyu babi na ɗari da talatin al'illatu wai sababin da ya sa min ha sara ali ibn abi talib qasim bainar jannati wannan. wai sayyidina ali shine wato rabon Allah tsakanin aljanna wato shine dai dalilin shiga wuta shine dalilin kuma shiga aljanna na komai dalilin shiga wutan mutum ga sayyidina ali shine kyaman shi dalilin shiga wai wai shine kawai Allah ya bashi ya ya ya raba ya raba mutane ga waɗannan yan aljanna waɗannan yan wuta akwai kuma littafi mai suna muhtasar basairu darajat muhtasar basairid darajat shafi na 485 eh, da shafi na 576 akwai biharul anwar shi ma mujalladi na 31 shafi na 195 babu annahu alaihi salam qasimul jannati wan nar wa jawazu shirat shine duka dai ta dalilin shi mai tsallake siradi yake tsallakewa ta dalilin shi ne wanda yake faduwa a wuta ya kasa tsallake sara duk shine dalili shine komai Allah rufa mana asiri yace bal kai bugu da ƙari ma wa man ahabba shi'ata faqat kai wanda ya kaunaci dan shi'a ma kawai walam yaqul bi dinihim da bai addinantu da addinin su ba da halal jannata kawai amma ƙara wata falala kaso ɗan shi'a ma kawai ko da baka aƙidantu da aƙidansu ba baka so baka yi irin abin nan ɗinsu ba kawai da halal jannata ina fata <laughs> ina fata an gane ko ah. man ahabba shi'a wanda ya so shi'a kawai kaso ta kawai ko da baka yi aiki da irin ayyukansu ba da Allah yanzu ba ku gane wani abu a nan ba ana ce shi a mazhaba ne ko wani sect ne daga cikin to amma su nan suka ce walam ya bi dinihim wanda ya so shi amma bai addinantu da addinin su ba kaga nuna shi a wani addini ne shine mu fanci wannan ba wai mazhaba bane wanda ake ce a'a ai kamar mazhaban imamu malik ne da ahmad bin hanbal da imamu na shafi'i da imam abu hanifa ai su ma haka ne da irin su abun nan ibn haza su dawudu zahiri da makamantansu wanda ba su shahara ba amma kadan kaga sun ce misali kama a ce wanda ya so ba yahude kai ko bai bi addinin su ba ina fata an gane point din yawa ka so mutum kwa baka ɗabi'unsa ba su baka ba ina illan alwala'u wal bara'u inda ke zuwa kenan ka so wanda zaka so in ka so shi fa zaka so ɗabi'ansa zaka so halayensa yanzu ka so annabi kawai a ce annabi kake so amma komai nashi kuma baka koyi da shi a ce ka so shi ina fata an gane to shi yasa kwanaki nake muku so din nan kalmar alwala'u wal bara ka so abu so yana da tasiri in ka so abu ya zauna maka a zuciya fa ka so mutum ya zauna maka a zuciya definitely za ta ɗabi'antu da ɗabi'unsa ina fata an gane mu duba yara ƙanana idan yaro ya ce ni ne ustazuwa ne mama ni ma a samun rawani ni ma a samun jallabiya mama ni ne ustazuwa ne za ka ji shi ma yana ce innal hamdalillah in sun zauna ni ne ustazuwa ne ina fata an gane to duk wanda ya ɗabi'antu da wani shi sa manzo Allah ce almar'u ma'aman habba mun karanta shi a hadisi can ko inda wani sahabi ya ce wa manzo Allah no ina jin anan na karanta mana adabul mufrad nike ji bayan azhar ko eh wani sahabi da zai ce manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah mata sa'a yaushe ne alkiyama yace ma za a adatta laha mai ka tana da kiyama yace ma adattu laha min kabirin ya rasulallahi ya ce manzo Allah kullum yaushe ne za a yi kiyaman ne manzo Allah ce bai ka tare da kiyaman ne ya ce ni dai ba da waɗansu manya manyan ayyuka da za a ce na yi su sai dai anni uhibbullah wa rasulahu kawai ina son Allah da manzonsa ne kuma gamuwa da Allah da manzonsa bayyuwa sai ranar tashin kiyama shi yasa na zako yaushe ne kiyama don in gamu da su din ya ce almar'u ma aman ahabba yawmal kiyama mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama dole saboda in ka so mutum zai zauna ma a ƙida, kuma gaɓoɓinka za su rika translating irin yadda yake ɗin na fata an gane idan ka so ɗan boxing sosai ɗan boxing ka ƙaunace shi to in an je ɗakin ka fa kalandan shi ne a ɗakinka in ka so yan rexilin din nan yadda ake mutuwa son yan rexilin su jansina so ne tarkace wani gashin dogon nan to idan ka je fa za ka samu misali cd din su ne a ɗakin ka su ne abun kallon ka a kalandun su ne a ɗakin ka kuma za ka ga kana tafiya din kai ma kana dan haka din nan kai dan boxing ne haka kana naushin iska kana dojin haka eh wanda wasan masu ce kawance ya tabu ina fata an gane kawanan tsofaffi a kawai yaran su sun je hutu suna suna makaranta a birni suna irin break dance din nan ko menene da ake kiran shi eh, wani ah kiwon farfadiya ne ya kama waɗannan yadda suke kamewa suna yace waɗannan farfadiya ta kama su a can aka ce ina baba ina ci gaba ne baba wannan to Allah sauwaƙe ina fata an gane ko haka zaka tarar yanzu mu ga billahi lazi idan ka so shehin shi'a to sai ka sa irin kayansu sai ka sa irin alkebban su sai ka kaunace su sai ka yi burin ka ziyarce su sai ka yi burin ka kamantu da su idan ka kaunaci dan kwallo ronaldo ko messi ba kaman messi to za ka ga yaran mu irin dan juyin nan da yake da kwallon kullun fatan su duk wanda zai je in dai dan kwallo ne sai ya nuna maka irin takun shi zai irin yadda yake eh, eh, bugar da mutane dojin nasu ta nan yayi nan da kwallo shi zai rika tafiya tafiyan irin tafiyan shi zai rika yanzu mu duba waɗansu 'yan maza da suke sha'awan daudu su ga da halittarsu mata mace ce da suke sha'awan wannan don Allah ba sa sayo breziya su kawo su kawo tsumma su tara a nan a matsayin shine nono ba sa yi don Allah ba sa sa jambaki da fankeke da gazal don Allah ba sa daura dan kwali su sa kayan mata don Allah ba sa sa takalman mata masu tsini ko su rika rungwada? ba sa canja karin muryar su to idan ka so mutum shine annabi ce almar'u ma'aman ahabba idan ka so mutum to sai sai ka yi irin ɗabi'an shi domin ku tashi da shi a gobe kiyama sai ka ɗabi'antu da ɗabi'an shi don ku tashi gobe kiyama dole ne kawai haka in ka so mutumin kirki shi yasa ake cewa kullum ka so mutumin kirki mutumin kirki zai sa kaya irin na sunna za ka ga aiki kullum karatun ƙur'ani nafila azumi ziyartar marasa lafiya asibiti mene he kaga ka ɗabi'antu da su tafiyan su ma wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salaman wa la tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tulan ya bunayya waqdud min sautika menene wa waqsid fi mashik ka daidaita ta zaka ga mutum zai in an ce mutumin kirkin zai ɗabi'antu da su komai idan kace zaka koyi ɗabi'in na annabi salsalan sunnasa za a ganka da asuwaki za a ganka da ajiye wando da gemu da komai da komai da makamantansu to shi yasa alwala'u wal bara'u yana da tasiri ka san wa za ka so ka san wa za ka yi mai kiyayya da shi ka san wa za ka so ka san wa za ka yi kiyayya da shi ina fata an gane ko akwai malami da aka yi ya ji waɗansu mutane suna ce kai ni na tsani malam wani ni na tsani na ce kai to me yasa kai ko ba ma cikin masu eh, in kaga kana gaba da mutumin kirki to yace to wataƙila ba za a tada kai cikin masu kirki ba ne yes don in da ka so na kirki to wataƙila Allah ya rubuta ba za a tada kai cikin na kirki ba ne in kaga na banza mutum yake so to wataƙila almar'u ma'aman a habba za a ta da shi tare da su ne za a ta da shi tare da su haka za ka tara Allahu akbar Allahu akbar to Allah ubangiji rufa mana asiri shi yasa Allah madaukakin sarki yawa annabi yace ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wala tuti'il kafirina wal munafiqina wattabi ma yuha ilayka min rabbika kawai annabi kanshi Allah ya kira shi ce ya kai ka ji tsoron Allah wala tuti'il kafirina ba kai ba kafirai walal munafiqina karka biye musu karka biye ɗabi'unsu da halayensu da komai nasu ittabi ma yuha ilayka min rabbika ka rika bin wahayin da Allah yake sauko maka da su mu kuma aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju wal yawmal akhir game da shaydan fa yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwan domin in ka biye masa innama yahdi yad'u qaumahu liyakunu min ashabi sa'ir la tattabi'u khutuwati shaytan haka Allah yake ta mana woni saboda haka ka so mutumin kirki so mutumin kirki Allah ubangiji ya sa mu dace yanzu faftarau ala'ali, ali yawa inda suka ce wa in kaso dan shi'a kawai amma ko baka yi addinin shi ba baka yi practicing addinin shi ba za ka shiga aljanna hujjan su fa sai suka kirkiro wata hujja ala abi abdullah suka danganta daga sayyidina husain radiyallahu anhu wai annahu kana yace man ahabbakum wanda ya so ku ku ‘yan shi'a alama antum alaihi ya so ku ya gamsu da abin da kuke kansa da halal jannata zai shiga aljanna wa illam ya kulka mata kuluna ko da bai yi practice abin da kuke yi ba ko da bai yi irin abin da kuke ba ya so ku kuma ya yadda da abin da kuke kai ko shi bai aikata ba za shi aljanna za shi aljanna ina fata an gane ku don Allah za ka san mutu yana son ka me Allah ya ce wa annabi qul in tuntu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ai ba ka son kana son mutum sai an ga kana koyi da shi ai sai an ga kana koyi da shi shine kana son shi hmm? to wannan magana mu duba furu'ul kafi juz'i na takwas shafi na ɗari biyu dubu biyu da tamanin da takwas akwai tahzibul ahkam mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da goma da kuma ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya kitabu tahara ta'aliq raddi raddi ga wannan magana ku duba daga can da aka jero in kaso wannan ka shiga aljanna in kaso shi babu wanda zai mutu yana da soyayyan ali aljanna kawai aljanna kawai sai mala ya ka ya ce kai laysa bi amaniyikum ita aljanna fa ba a shiganta da eh, menene eh, al'amani eh, buri wala amani ahlul kitab ko ba haka ba ba irin burin ahlul kitab bane zai kai mutum aljanna inda suka ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ce tilka amaniyu wannan buri ne kawai buri ne kawai fata ne kawai to shiga aljanna fa kawai ba irin yanda kuke faɗa bane kawai a magana cikin sauki bane a'a man ya amal su'an Allah ce ina tabbatar muku duk wanda ya aikata wani ta'a wata ta'argaza ko yayin shirka ko yayin wani laifi yujuzabe za a sakanta masa ta abin da yi wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu Allah bai faɗa ba ta ya za a mutu ce maka in ka so alikai ka je kai abun da kaga dama Allah ce in mm, mm. shiga aljanna fada ba da buri bane kawai haka a'a duk mai ya amal an wanda ya kuskure je ya aikata ta aika aika ta sako ko ta shirka ga Allah yujza bihi za a sakanta masa da aikinsa kawai wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala ba zai taba samun majibincin al'amarin sa ba bayan Allah wala nasiran ba zai taba samun mai taimaka masa ba kar wani ya ziga ka Ke in ka zo ali ka warke ka je kai gaza Allah ce ba mai kwatan ka a hannuna ka kuskura ka je ka aikata su'an mummunan abu wani zunubi wani saɓo wata shirka to Allah ya ce wallahi ba mai kwatan ka a hannuna ko ba mai taimaka maka kawai istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau ittaba'u ko wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin wa ma hum bi alaihim hasaratu wa ma hum bi kharijin min ranan da wadanda aka bi din za su juya ma wanda suka bi su baya juya musu ba amma a yaushe wa ra'awul azab lokacin da aka gawo jahannama ga ta wata qatta'at bihimul asbab duk wata hanya da tunani kawai ta yanke musu kawai mabiyan su ci ah shehi ya ban gane ba ba yau ba ka da ya kuma ka juya mana ne yan me yake nan dan ba, to ya haka ne <laughs> eh san da mutum yake a duniya haka zai tashi a can gama ya muka ganin kun juya mana ne eh babu ba kawai <laughs> ya Allah ya Allah da Allah zai sake mai da mu duniya waɗannan su ce mu bi su da sun ga tsayen da za mu su sun gama da kai kawai ai qur'ani ya hana ka ai hadisai sun hana ka ai tuntuni ka shekara ba ba ranka da karatun qur'ani ba ruwanka da buɗe shi ba gashi nan ya hana ka Allah ce zalikal kitabu la riba fihi hudan lil muttaqin kaji kula shi eh wa qala ad duafa lil ladina istakbaru inna kunna lakum taba'an to mabiya su cewa manya manya to da fa ku muke bi a duniya ku ce mu mutum mu bata shi ƙaryan dan sanda eh kotun manaku ne yan sandan manaku ne sojojin manaku ne lauyoyin manaku ne haka muke walwala mu take wanda za mu taka to ga yau fa ga irin ta a kiyama fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay ga fa ga mu ga jahannama yau ma da Allah za ku iya fa kai ki kai law hadana Allah la hadainakum mu ma fada muna kan daidai din da bata samun shiryar da ku awawun alaina ajazi ina amsa barna malana mun mahis ko mu ta zagin juna ko mu yi hakuri dole mu shiga wuta gara ma mu ji ta daya mu yi hakuri a shiga wutar kawai ko an yi a zagi juna a ci mutunci to Allah rufa mana asiri bin annabi kawai shine mafita wallahi da kuma koyarwan sahabai sune kawai mafitan mutum duk wanda zai gaya maka magana to eh ka ɗauke ta in bata saba Allah da manzo da maganar bai ba amma wa mutu ya zai jagwalgwala maka kwakwalwa ya rikita ka ya kai ka ya baro to matsala ce matsala ce Allah ubin ya sa mu dace wa qala Allah ya sake ce faman ya amal misqala dharratin wa man ya amal misqala dharratin sharra yarahu wato malamin ya ka ka ce wai in kai imani da wani ka so shi wai ka je ka aikata duk abinda ka ga dama ka asa ya ɗauke maka ya ce to ka tuna fa akwai faman ya amal miskala zarratin Allah ce wanda aikata alkhairi daidai da kwayan zarra zai gan shi haka nan wanda aikata sharri daidai da kwayan zarra zai gan shi yawwa suratul zalzala wa asqatul iman billahi subhanahu wa ta'ala bi rasulihi wai idan kai imani ka yadda da shi a matsayin addini ko baka aikata shi ba ko ka yadda da sayyidina ali kawai ka so shi aljanna ce kawai to kaga wa asqatul imana billahi kenan ko kaga sun cire ma imani da Allah ma kawai in ka samu na ali ka yadda da ali ka so shi fa kenan kaga sun sun cire me sun cire imani da Allah ma sun nuna ba ma wani amfani ko ba ku gane ba ne target su sannan na manzon Allah ma babu me iman da annabi ba babu tunda ka samu na ali ka so shi ka kaunace shi aljanna kawai kuma ka aikata abin da kaga dama kaga ka aikata abin da kaga dama kaga sun cire dukkan akidun addini kenan walam yabbu fi islam duk wata shari'a ta musulunci ka aikata abin da kaga dama in kaga dama kai sallah in kaga dama kar kai in kaga dama kai azumi in kaga dama kar kai in kaga dama kai haji in kaga dama kar kai duk wata aqida da doka ta addinin musulunci da shari'ar musulunci matukan soyayyan aliyu ya samu kaunan ali ya samu a zuciyanka shikenan to kaga duk wani abu na musulunci an soke shi kawai fi itiqadihim sai suka bar maka mai hubbu amiril na kawai in ka so shi shi kenan kawai abinda aka bar maka kenan to shine aka ce wa ma zambul ladina lam Arifuhu min al-umami sabiqa su kuma al'umman da suka wuce da basu san sayyidina ali ɗin ba me laifin su da za a musu azaba don basu san shi ba baya na a zamanin su kuma aka ce in ba san shi ba so shi ba wuta za su kawai gaba daya wannan wani irin rashin da adalci ne an aiko musu sayyidina ali lokacin ne suka kishi ba ma haife shi ba to ya za a yi su ba a raga musu ba dama a ce ma wanda suke nan a tare lokacin da yake da rai ko ba haka ba amma wanda ba sa nan aka haife shi babu shi a lokacin su ai ko Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta ba za mu azabta da mun tura masa manzo to babu ta yace wa idza kanat sayyi'atu idan munanan ayyuka da ta'asa da alfasha da sabo la tadurru ba za su taba cutar da wanda akwai kaunan da soyayyen sayidina ali a zuciyarsa to fala hajata ila mahdihim ai da ba bukata ma a jira mahadi ko ba ku gane logic din ba shi mahadi da me zai sa uyi imani da shi uyi ta jiran shi in ce mahdi yana nan yana zai fito wal kuma na samu yardan sayidina ali tun farko ba sai uyi amfani uyi ta abin da naga dama ba to su sun ce ana jiran mahadi don ya zo kuma ya hana zalunci da Saɓo da menene a'a to ai sabon lasis na samu tunda nayi imani da sayyidina ali right from the beginning da no need ka a bata lokacin jiran mahadi ko ba ku gane logic din ba yawwa fala hajata ila mahadihimul ma'asum da babu ma bukatan a zauna jiran mahadi zai kawo adalci zai yaki azzalimai zai tsayi da kaza zai tsayi da kaza no ai da zalincin da barnan da alfashan ai lasis aka samu tunda aka ce da kai imani da sayyidina ali shikenan je ka aikata abin da kaga dama ba zai taba imanin ka ba alladhi huwa lutfun fi taklif Hmm? Shi ne imani wanda yake shi ne ake bukata shi ne mai kawo rangwame da lati fa ina innahu idza lam yujad innama sayi atun wa ma'asi fa idza kana hubbu Aliyu idan ba a samu son ali eh, idan ba a same shi ba fa ina hu lam yujat idan ba a samu soyayyan ali kenan da kaunan shi to za a samu innama tujizu sayyi'atun wa ma'asi fa ka kana hubbu ali radiyallahu anhu kafiyan idan kaunan ali da soyayyan ali kai ya isarwa mutum fa sawa'un wujida al-imamu aw lam yujad ko sawa'un da da a samo limami na da da nonin a samo ma Husain, ko Hassan ko Muhammad ko Ali ko Musa ko Ja'far waɗannan limamai goma sha ɗaya da noni tun da already an yi imani da ali an yadda da shi wannan soyayyen ta samu kuma an ce son shi kawai ka je ka aikata abin da duk wani abu ba zai abin da ba to noni kuma a waɗannan da su ɓata lokaci ai once kawai ka yadda da ali shine na farko ka yi imani da shi shi kenan sai a jira ranar mutuwa kawai a je aljanna to amma me kuma na turo waɗannan har goma sha ɗaya bayan shi su yi me da in sha ɗaya da su yi me kun gane ma'anan yawa ah, walau kana al'amuru kama yaz'umun har ila yau da haimu ga da al'amarin kamar yadda suke faɗa ne da kaso ali kawai aljanna ne kawai ko da yi wata ta'asa kuma sun je Saidina ali din ma yana nan tun a mutanen farko da nori na ma aiko manzanni ai manzanni ana turo su don su yi me gyara su hana barna su shiryar da mutane to son sayidina ali ne ya rigaya kuma bai affecting imani ko kayi zunubai da sai a hutace da manzanni daga zuwa ba su wahala ba ai a ce a shikenan sun so ali shikenan ko ku huta hmm. wa ma unzilatil kutub da nonin a saukar da alqur'ani a ce kaza halal ne kaza haram ne in kai kaza zaka shiga aljanna in ka no ali kawai ya isa tunda ka so shi sai aljanna wa ma shuri'ati shara'i'u da ba a shar'anta shari'o'i ba a ce kai sallah kai azumi kai menene da duk waɗannan da bata lokaci ne ko ba a gane ba to wannan shine abin da ya samu a yau sai a hankali fa al'amura yawa sai a hankali yawa mutane ne za su kai mutane su ba eh, kada ku kuskura kada ku kuskura a biwa mutane da irin waɗannan musamman da ake goshin alkiyama ɗin nan tun lokacin da aka aiko manzo Allah a goshin alkiyama duk irin waɗannan za su yi ta bayyana ina fata an gane ku kuma abun mamaki mu duba fa qur'anin nan yana rubuce fa qur'ani yana rubuce fa amma amma an yadda wai yana da matsala to ina ga dujal da zai zo a ce akwai kafara idan shi ɗaya akwai kafara shi ma sai an yi tawili a ce ba kafara bane eh ai ba kafun bane ku ba kwa gani ba kafun bane ba fa'un bane ba ra'un bane ku ne kuke ganin haka haka zaka tarar wal iyazu billah Allah ban ya rufa mana asiri Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa dallu kuma wa adallu an sawa'i sabil kar ku bi son zuciyar mutanen da sun bata suka batar kuma suka bata daga kan hanya madaidaiciya yace inna allaha annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzi'u ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubikum walakin yanzi'u al-ilma bi qabdi ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha nasu ru'usan juhalan fa aftu aftaw fa dallu wa adallu Wanzu Allah sassala ya inda Allah ya ce zai ɗauke ilimi daga doron ƙasa ba wai zai ɗauki ilimin a zuciyar malamai bane ne mutum yana da ilimi a yau gobe ya waye gari kawai a ga ya kasa karanta alifun ba'un no wato zai rika daukan malaman ne daya bayan daya suna mutuwa suna mutuwa duk wani malami da aka ɗauke shi sai a kasa samun wanda zai maye gurbinsa sai an gama ɗauke malaman gaba ɗaya sai a bar zallan jahilai a doron ƙasa ittakhazan nasu ru'usan juhalan sai mutane kawai sai su je suna bema manya-manyan su jahilan mutane sune ne manya-manya malaman addini su rika ba da fatawa ba tare da ilimi ba su batattu ne kuma su ɓadda mutane to irin shi ne Allah ubangiji ya rufa mana asiri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh